muna tabbatar maka da cewa ƙasar Nijar ba mu tsoron wani abu la Allah na gaya ma kuma alhamdulillahi ƙasar Nijar daidai gwalgwado tsaro akwai shi daidai gwalgwado fa'an su ne 'yan tsurari da annan cikin ƙasar nan wanda ke neman zamna tsaye kullun suna neman su tar da zamna tsaye a cikin ƙasar nan hmm. kuma ƙasar nan kowa ya san su kuma wannan ba za ta samu mulki a ƙasar Nijar ba bako bane ba bako saboda haka a yi radda za a rantsar da gaba ba za a rantsar da shi gobe a cikin dare aka so a yi juyin mulki don kasar Nijar kenan ai ba bakon abu bane ba ai sun gwada saboda haka ba abin da ke ba mu tsoro kakin ai wannan na Burkina Faso Nijar aka fara yi amma Allah maɗauki sarki ya hana a samu nasara bisa ga wannan akwai waɗanda su ba su amince ba da shugaban ƙasa ba zuwa ya zai shugaban ƙasa